وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau 27 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati taha wanda wannan shine majalisunmu na ƙarshe cikin wannan shekara muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu dacewa a cikin dukkan abin da muka gabatar a wannan majalisi da sauran majalisai da aka gabatar da karatun alkur'ani mun tsaya kan aya ta hamsin da ɗaya za mu tashi daga nan bismillah قال علمها عند ربي ولا Fir'auna قال فرعون يتي فما بال فما بال القرون menene halin da al'ummomin farko suke ciki kala annabi musa alaihissalam ya ce ilmuha saninsu inda rabbi yana wajen ubangijina la ya zillu rabbi wa la yansa ubangijina baya jahiltar wani abu kuma baya mantawa fir'auna bayan ya tambayi annabi Musa alaihi salam da annabi Harun cewa wane ne ubangijinku faman kuma ya Musa annabi Musa alaihi salam ya bashi ansa ansar kuma da fir'auna bai mallaki wani abin da zai ture ta ba rabbuna rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada wannan sifa da ubangiji subhanahu wataala ya siffanta da ita shi karan kansa fir'auna ya san cewa bai siffanci da wani abu da ya kama da wannan ba sauraka ya tabbatar da cewa shi ba shi ba Allah bane ba ubangiji bane kamar yadda yake cika baki yana da awa yana nudora mutanen Masar akai shekara da shekaru to sai ya dawo kuma da wata tambayar waccan tambayar dai an bashi ansa kuma bai ce komai akai ba wanda wannan ita ce dabi'a ta wanda yake jayayya ta rashin gaskiya yayin da zai kawo wata mas'ala a bada ansar ta to maimakon ya bada ya baka abin ya baka ya ga maka sakamakon wannan ansa da ka bayar ya gamsu ko bai gamsu ba ya yadda ko bai yadda ba in kuma bai yadda ba to menene sa ta rashin yaddar to maimakon ya tsaya a nan sai kawai je hukumoci tambayar wanda yake so ya bagarar da shi wanda yake bugawa a wanda yake husuma da shi yake jayayya da shi a nuna cewa ai har yanzu ana ta bugawa da shi an kasa kai shi kasa to shine fir'auna ya amfani da wannan da wannan salo sai kuma ya dawo yana tambayar annabi Musa alaihi salam fa ma balul qurunil ula wani hali al'ummomin farko suke ciki wato anan yana son ya gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa al'ummomin da suka gabace shi suka gabaci shi fir'auna al'ummomin masar su wani hali suke ciki su ma kana ganin cewa suna kan bata ne wato kamar yana so ya ja annabi Musa alaihi salam idan ya ba da ansa yace eh al'ummomin farko suna kan bata wato kenan yanzu suna cikin azaba kenan da kace za ta za ta samu wanda duk ya juya baya abin da ya karyata ya juya baya kenan suna cikin azaba in yace eh to kaga kenan ya hada shi da sauran mutanen Masar kenan iyayensu kenan batattu ne iyayensu kenan ana ci ana musu azaba sauraka wani salo ne na yadda zai mayar da rigimar ba tsakaninsa da annabi musa kadai ba a ta koma tsakanin annabi musa da sauran jama'ar gari gaba daya da ce ma ba qulunul ula menene halin da al'ummomin farko suke ciki wato waɗanda suka kasance su ma suna kan abin da nake kai idan ce suna kan bata kenan suna cikin azaba da kace ah, inna qad uhiya ah, ilaina anna azaba ala man kazzaba wa tawalla kenan su ma suna cikin azaba wannan da kake bada labari idan yace eh to shikenan sauran mutanen gari su ce a ah, shikenan wannan mutum ya zo ya ce iyaye ba duk batattu ne kuma suna ci ana musu azaba kaga shikenan sai a tada rigima a gari annabi Musa alaihi salam ya rasa abin da yazo tabbatarwa ko kuma idan annabi Musa alaihi salam ya nuna masa cewa ai su ba su da matsala suna kan ah, wani addinin da ba matsala a ciki to kaga shi fir'auna ya samu hujja ce to ai abinda suka mutu akai shine ni ma nake akan sa saboda ka in har ka yarda abinda suke kai ba matsala bace to ni ya kamata ka yarda cewa abinda nake kai ba matsala bane to wannan ita ce hikimar da shi fir'auna wato salon da fir'auna ya so ya amfani da shi wajen ya ga ya canza akalar tattaunawar daga tabbatar da rububiyar ubangiji da wahadaniyarsa da kuma kore rububiyar shi fir'auna zuwa ga wani matsala wanda ba ita ce annabi Musa alaihi ya zo domin tabbatar da ita ba annabi Musa bai zo don ya tabbatar da irin halin da mutanen farko suke ciki ba wannan ba abin da yazo zo yi kenan ba ya zo ne isarwa da fir'auna sako na cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta kuma shine ubangijin duniya duka sannan abinda fir'auna yake da awa na rububiyya ƙarya yake sannan kuma abu na biyu wanda yana cikin jigon sakon da annabi Musa ya zo masa da shi shine ya kubutar da banu Isra'ila daga hannunsa da yake zalunta ya daina azabtar da su ya daina bautar da su wannan shine babban abin da ya zo yi to fir'auna yana kokarin ya canza akalar sakon da ya zo da shi zuwa tattaunawa akan abin da ba shine eh, abin da ba shine eh, Allah subhanahu wataala ya aiko shi domin sa ba to sai ansar annabi Musa alaihi salam sai ta kasance ilmuha inda rabbi fi kitab sanin su waɗannan al'ummomi da kake tambaya yana wajen ubangiji na fi kitabin yana nan a rubuce a cikin littafin lauhil mahfuz saboda haka abin da yake bukata ya ga ya kawar da annabi Musa alaihi salam daga jiwon abin da ya zo domin sa bai yi nasara ba Allah subhanahu wataala ya kinsa wa annabi Musa alaihi salam hikimar da ba zai tsaya biye masa ba su ta tattaunawa akan abin da ba shi ne jigon su ba saboda haka sai ya ce masa ilmu ha inda rabbi fi kitab sanin su halin da suke ciki yana wurin ubangiji na a cikin littafin lauhil mahfuz ubangiji ya riga ya rubuta abin da suke ciki ma'ana ni ban san gaibu ba ban yi da awar sanin gaibu ba wannan abu ne da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san shi ko haka shi kadai ya san yake da wannan ilimi ni abinda na zo da shi na gaya maka magana ɗaya ce na zo da shi gaya maka cewa kai ba Allah bane kuma ka sako ka sako banu Isra'il wannan shine abinda na zo da shi na kuma gaya maka saboda haka bai samu bukatar da yake so ya samu a nan ba ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya wato baya jahiltar abu abu baya bace masa a ce Allah subhanahu wataala bai san shi ba wala yansa kuma baya manta abin da ya sani wanda wannan sifa ce ta ilimin dan adam ilimin dan adam da farko jahilci ya gabace shi kafin ka sani sai da ka jahilta da baka sani bane ka sani wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba haka Allah subhanahu wataala ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata saboda haka sabaqahu jahl akwai jahilci da ya gabaci wannan wannan ilimin sannan kuma yalhaquhu nisyan zai iya sani kuma gobe ya manta ya sani jiya amma yau ya manta haka wannan ɗabi'a ce ta ilimin ɗan adam saboda ɗan adam ko da yana da ilimi kuma an sifanta shi da mai ilimi to iliminsa takaitacce ne iliminsa cike yake da gajiyawa da kasawa sabanin ilimin ubangiji subhanahu wata'ala la yadillu rabbi wala yansa lam yasbiqhu jalun wala yalhaquhu nisyan babu maganar a ce da Allah bai sani ba yanzu ya sani babu maganar kuma a ce ya sani ya manta wannan shine bambanci tsakanin ilimin Allah subhanahu wata'ala da sauran dukkan wani mai ilimi da za a sifanta shi da ilimi to wannan shi yake mayar maka wato yake mayar da martani ga aqidar falasifa ko wasu daga cikin falasifa waɗanda suke cewa Allah subhanahu wataala ya al-kulliyat wala ya ya'lamu ya san abubuwa ne a dudunkule amma aka yi filla filla da su bai san haka ba haka in bishiya ce Allah ya san ga bishiya nan tana da ganye iri kaza amma bai san da zaman kowane ganye ba to kaga wannan jingina wa Allah subhanahu wataala jahilci ne wanda zai jinginawa Allah jahilci ya kudirce wannan to babu shakka wannan ya kafirta domin ya jingida wa Allah na kasa ubangiji subhanahu wataala la yazuba an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake buya ga ubangijinka babu wani abin da yake buya ga ubangijinka kwatan kwacin kwayar zarra ne ko ba yafi haka ubangiji subhanahu wataala ya san da shi saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya sifanta da irin wannan sifa cewa la yadhillu wala yansa malamai suka ce wannan aya da ire-iren waɗannan ayoyi na alkur'ani suna nuna cewa yana da kyau a riƙa rubuta ilimi domin kai ya ɓace domin ka a zo a manta ci wato duk yadda hadda take da amfani ko kuma duk yadda mutum ya kai ga ƙarfin ƙwaƙwalwar zai iya riƙe abubuwa to yana da kyau ya riƙa rubuta su saboda ƙwaƙwalwa wani lokaci tana da wato tana shammatar mutum yana jin cewa abu kaza ya riƙe shi yadda ba ka tsammani to amma wani lokaci sai ta ha'ince shi sai ya lalube abin sai ya rasa shi shi yasa za mu ga magabata malaman farko duk yadda suka kai ga haddace abubuwa yadda kwakwalo suke da fadin gaske take haɗe abubuwa da yawa za mu ga cewa ilimin su rubuta suke yi su irin su imamu ahmad ibn hanbal irin su abu zur'a irin su ali ibn al-madini waɗannan duk suna cikin huffazur duniya wanda a su har ma bayan zamanin su ba a yi wasu mutane da suka haddace ilimi kamar su ba ana maganar hadisai da hanyoyin da aka ruwaito hadisan to mazajen hadisan ana maganar hanyoyi dubunnai amma duk suna kansu sun haddace ce mi'atu alf mi'atai alf alf alf kaji ana mutum ya haddace hadisai da hanyoyinsu da ruwayoyin sahabbai da na tabi'ai ana maganar alf alf dubu sau dubu miliyan ɗaya kenan to duk da cewa a daina da surutu na nabar duk da cewa suna da wannan kwakwalwar ba su haƙura da wannan kwakwalwar tasu kaɗai ba sun rika rubuta abinda suka wato karanta suka ɗauko na ilimi a littafi domin sun san cewa wannan littafi shi zai wanzu yayin da wannan mai ɗauke da dubinnan hadisai a kwakwalwarsa ya rasu ya koma ga Allah duk abin da yake kansa za a tafi ya tafi kenan amma da zarar ya rubuta to ya tafi amma kamar yana nan yanzu musnad imamu ahmad ibn hanbal wanda ya rubuta wanda a yanzu a cikin littafan masalid da muke da su a bige wanda suke suke hannun musulmi a yau babu wanda ya tara hadisai kamar sa hadisan ciki sun dushi 40 to yau da a ce waɗannan hadisan da ya kiyaye ya bar su kawai a kwanyarsa ba tare da ya rubuta su ba to da wannan dubu arba'in din shikenan mun yi asararta ba za ta zo gare mu ba sannan shi kuma da watakila irin ladan da zai rika kwasa ta hanyar karanta wani littafi ana bitas ana nazarinsa ana aiki da abin da ya kunsa na ilimi da ba lalle ya same shi ba to ashe kaga rubuta ilimi yana da amfani sannan kuma amfani da rubutaccen abu ya fi sa nutsuwa a cikin zuciya sama da amfani da kwakwalwa ita kadai yayin da kake dauke da abu a rubuce to kafi nutsuwa cewa abinda kake bayarwar haka yake sabanin a ce kawai a kwakwalwa ka karike wani lokaci kana iya zaton cewa abin nan haka yake a kwakwalwarka yadda take gaya maka alhalin kwakwalwar ta saki layi to shi yasa za ga su kansu baya ga sun haddace waɗannan hadisan wasu ma ka ji cewa suna karanta hadisansu kamar suna karanta fatiha ko qul ahad da su suka fi saukin karantawa da hadda cewa saboda yadda yawan suke yawan gudana akan harshe kamar su Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari ce yana halarto hanyoyin hadisi da hadisai da suke da ilal ɗinsa kamar da yake karanta Fatiha sai Imam Ahmad haka suke to amma duk duk sanda za su karantar duk sanda za su karantar to suka dauko littafin su ne a gabansu su ba su yadda su dogara da kawai tsabar kwanyarsu ba tare da cewa suna da ita wacce kwanya ce yanzu ba kada abinda za ka kwatanta ci da shi ko da a ce kwamfuta da ake magana kwamfuta cikin 'yan sakan duk za ka iya shafi abinda yake cikinta ko ta riƙe ka sa ta riƙe in an jima kana iya kai dilitin ɗinsa kuma ya tafi kenan ba ta iya dawo da shi ba kamar yadda yake to amma su kwakwalwarsu tana nan yadda ciki har tsufansu ba ta canza ba to amma duk da haka ba sa ba da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun ɗauko littafin su sun rike a hannunsu saboda suna cewa alhifzu khawwal hadda tana tana tana wato ha'inta wani lokaci shi yasa zamu ga fiye da kaso biyu bisa uku na mazajen da mazajen hadisin da suke cikin sahih bukhari da muslim fiye da kaso bi bisa uku duk waɗanda suke amfani ne da littafansu abinda ake kira dabdu kitab da shi suke amfani wajen isar da da saƙo saboda haka a yayin da ya kasance malami zai rike littafi ya karantar da ɗalibansa to yana yana koyi ne da waɗanda magabata wajen ga cewa abinda zai karantar din yana da tabbaci cewa haka yake ba zai dogara ne da da da kwanyarsa kawai ba watakila wasu abubuwan ya rika faɗa su ba haka ba wannan shine bambancin su da mu mu yanzu anan wani lokaci za ga wani makwakwalwar tashi ruba-ruba ce amma kuma zai rika wani tunkahu aini ba na rike littafi ma ni haka nan nake yi da ka wanda watakila in ka tattace abinda yake gaskiya a ciki in tafsiri yake watakila bai wuce ayoyin da ake karanta ba sauran dumbulan ka ne wani kuma saboda babu abin da zai faɗa na tatsuniyarsa a cikin littafan da zai ɗauko kagan ya rike littafi littafi ba zai taimaka masa da tatsuniyar da zai yi ba da soki burutsun da zai babu a littafi saboda sai ya rike sai ya ce ya aje littafi da kayake yi waɗanda ba sani ba sai su ta duk wasu abubuwa da yake faɗa don a littafan suke tare da cewa kuma ba wani littafin da ya taɓa faɗinsu shi ne <laughs> farko wanda ya fara faɗinsu kuma watakila shi ne na ƙarshe ba za ƙara samun wani kuma da zai faɗi irin wannan maganar tashi ba saboda haka suka ce wannan yana nuna amfanin a rubuta abu tunda har shi kansa ubangiji shi kansa Allah ce ilmuha inda rabbi fi kitabin tana cikin littafi shi yasa ali ibn ibn al-ja'd ya fitar a cikin littafin sa al-musnad da da albagawi a cikin sharhu sunna daga qatada qatada ibnu da'amatu sadusi an tambayi qatada qatada makaho ne yana cikin malaman hadisi manya-manya wanda da wahala ka ɗauki wani diwani na hadisi ba ga sunan shi a ciki ba tun daga Sayyid bukhari abinda abinda ya ƙasa ko ce dukkan wani diwani na hadisi akwai sunan qatada sahararri ne tabi'i ne makaho ne an tambaye shi anaktubu ma nasma'u minka ma iya rubuta abinda muke ci kana karanta mana sai ya ce wa ma yamna'uka an taktub wa qad amaraka wa qad akhbaraka al-latif al-khabir annahu yaktub fa qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa suka tambaye shi ma rika rubuta abinda muke ji kana karanta mana yace me zai hana ka rubuta tare da cewa Allah wanda yafi kowa sani ya baka labarin cewa shi ma yana rubutawa ha inda rabbi fi kitabin sai karatu wannan aya haka na ibnu abi shaiba da ad sun fitar daga wani tabi'i da ake kira abul malih sunan shi al-hasan ibnu umar ar-raqi yake cewa ya'ibuna alaina al-kitab suna kushe mana wai muna rubuta ilimi wai sai mun rubuta yace wa qad qala Allah ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab suna kushe mana amma ga abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin sayo muslim akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu fawqa al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi cewa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya gama halitta ya rubuta a cikin wani littafi ya dora wa kansa ya kuma aje wannan littafin a wajensa a wajen al'arshi abin da yake ciki inna rahmati taghlibu ghadabi lalle rahmata ta rinjaye fushina annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi huduba doguwar huduba akwai wani mutumin Yaman da ake kiransa Abu Sha ya halarci hudubar to amma sai ya ji ba zai iya rike duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba sai ya nemi annabi sallallahu ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama a rubuta masa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uktubu li abi sha ku rubuta wa abu sha wannan hudu ba hadisi ne yana cikin sayo muslim shi yasa hadisi ya tabbata daga hadisin abdullahi ibn amr da waninsa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce qayyidul ilma bil kitaba ku da baibaye ilimi ku sawa ilimi da baibayi ta hanyar rubuta shi saboda haka da yawa daga cikin malamai magabata sahabbai da tabi'ai suka tafi akan halaccin a rubuta ilimi a ainihin kundace shi a cikin littattafai saboda waɗanda za su zo 'yan baya su amfana saboda haka wannan ita ce ansar da annabi musa alaihissalam ya gaya wa fir'auna cewa ilimin waɗannan al'ummomi da kake tambaya yana cikin littafin lauhul mahfuz ubangiji ya rubuta yana wajensa kuma ubangiji baya jahiltar komai sannan ko baya manta komai wannan abin da yake nunawa cewa waɗannan da kake tambaya a kansu al'ummomi ne sun riga sun je sun iske abin da suka aikata ayyukansu da suka yi sun je sun samu ubangiji ubangiji kuma subhanahu wataala shi zai saka musu akan abin da suka aikata ba haka wannan tambayar da kake mun ba ta da wani ma'ana ba ta da wani amfani ya kai fir'auna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha wa lakum ma kasabtum wancan al'umma ce da ta riga ta ta riga ta wuce abinda ta na nata ne kuma abinda ku tsururuta su shi Allah zai tambaye ku kawai dai fir'auna ka tsaya ka duba waɗannan dalilai da muka zo maka da su da waɗannan ayoyi da muka nuna maka idan ka tabbatar da cewa wannan abu da muka zo da shi gaskiya ne ka samu sakankan cewa kuma wanda haka abin yake ya tabbatar da cewa abinda annabi musa alaihissalam ya zo da shi gaskiya ne to in har ka gamsu da wannan kawai fir'auna ka yi imani ka miƙa wuya ka bar wannan kafirci da zalunci da kake ka kuma daina wannan yawan jayayya da ka sa a gaba in kuma kana shakka ne ko kana ganin abinda muka zo maka da shi ba gaskiya bane to kofa a buɗe take sai ka yi bincike ba rufe maka kofa ba sai ka kawo dalili da zaka gwara shi da dalili mun kawo hujja sai ka kawo hujja da ta rusa tamu mun kawo dalili sai ka kawo dalilin da ya rusa tamu ina fir'auna iya samun wani dalili da zai rushe dalilin annabi Musa alaihi salam shi yasa yayi shiru ya nemi kawai bari ya sake hanya ya dauko wata hanya daban wacce za a yi ta jayayya a yi ta musu Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa fir'auna yana da tabbaci har zuci annabi Musa alayhi salam gaskiya ya zo da ita abinda ya zo da shi gaskiya ne kuma mu'jizar da ya nuna masa tana tabbatar da cewa shi zababben Allah ne kuma ubangiji subhanahu wataala ne aiko shi wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uduwa Allah ce sun yi ja sun ja da wannan hujja da annabi Musa ya zo da ita amma wastaiqanatha anfusuhum zukatansu suna da tabbaci akan cewa haka abin yake yaqinin ya ya tabbata a zuciyarsu cewa haka yake amma saboda zalunci da girman kai sun kimi kauya kamar yadda yake gaya masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura nabi musa ya ce kai dai fir'auna ka san cewa babu wanda ya saukar da waɗannan hujjoji da waɗannan ayoyi illa ubangijin sammai da ƙasa kuma hujjoji ne waɗanda suke a fili saboda haka shi kansa fir'auna ya san kawai rigima ce ta sa yake jayayya kuma abin da yake so ya nuna girman kansa yake so ya nuna sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa allazi ja'ala lakum ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهدا شيني وندي سنيامك كسا a matsayin shimfiɗa ko a shimfiɗe wasa laka fiha subula ya sa muku hanyoyi a cikinta wa an minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muka fitar da dangogin tsirrai da shi daga 'ya'yan itatuwa iri-iri kulu warau an'amakum ku ci ku kuma kiwata dabbobinku inna fi zalika laayatin liulil nuha lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankula waɗannan jumloli guda uku waɗanda suka zo a cikin wannan ayoyi waɗannan maganganu guda uku da suka zo a cikin waɗannan ayoyi tana yi wa ya zama magana annabi musa ne amma magana mafi ƙarfi shine wannan baya daga cikin maganar annabi musa alaihissalam magana annabi musa alaihissalam ta ƙare daga waɗancan ayoyin da muka ji wannan ubangiji subhanahu wataala ne ci gaba da bijiro da wasu hujjoji da suke tabbatar da rububiyarsa Dan ya ƙara fito da hujjojin tabbatar da uluhiyarsa kaɗai ta kasa wajen bauta ga ƙuraishawa mashirkai da ake karanta waɗannan ayoyi abinda yake nuna maka ba zancen annabi musa ba ne tafri'in da yake cikin ayar jina bihi a zuwajen annabi musa ba zai ce muka fitar da dangogin tsirrai iri-iri da shi ba don wani aikin allah ne to wannan tafri'in da yazo fa akhrajna bihi shi yake nuna maka cewa wannan maganar ta Allah ce ba cikin maganar Annabi Musa alayhi salam ba akwai wasu daga cikin malaman tafsiri wanda suka yi kokarin su su ainihin tabbatar da cewa su jingina maganar ga Annabi Musa alayhi salam su kuma yi tawilin wannan gaba da ta zo fa akhrajna bihi azwajan cewa ai Annabi Musa ya faɗi haka saboda kusancin shi da Allah kamar yadda wani da yake da kusanci da wani mai mulki mai mulkin idan ya yi aiki in yana hiwa da labari sai ce mun muku kaza tare da cewa shi ba da umarnin sama aka yi ba shi ma jiya an ba da umarni ana yi watakila ya ba da shawara amma dai ba shi ya yi ba to amma saboda kusancinsa da wannan mai mulkin sai rika cewa ba mu muka yi kaza ba kamar yanzu yan jam'iyyar siyasa ka zo ta yan jam'iyya suna cewa ai da muka karbi mulki ai mun yi kaza ai mun yi kaza wanda shi a ƙauyen su ko ko ko rija bai haka ba amma kuma tunda shi yana jin cewa yana tare da wannan gwamnatin zai rika lissafa ayyukan da gwamnatin ta sai rika jingina wa kansa na cewa mun yi kaza mun yi kaza to akwai wanda suka ce annabi Musa ya faɗi haka da irin wannan sigan ne to amma a ɗauka cewa maganar Allah subhanahu wata'ala ce shi ya fi dacewa akan a ce maganar annabi Musa ce alaihi salam allazi ja'ala lakumul arda mahdan shine wanda ya sanya muku kasa a shimfide mahdan wannan shine qira'ar jumhur amma akwai qira'ar wasu daga cikin makaranta kamar Asim da Hamza da Al-Kisa'i da Khalaf sun karanta shi da mihadan allazi ja'ala lakumul arda afwan kira'ar eh, eh, jumhur shine mihadan kira'ar waɗannan mutum hudu asim da hamza da khalaf da kisa'i su kuma sun karanta ta da mahdan ita ce wannan qira'ar da muke da muke karatu da ita duk dai ma'anarsu guda daya suna nufin Allah subhanahu wataala ya sanya ƙasa ta zama a shimfide yadda dan adam zai iya wato zirga zirgarsa akai ya iya kai komansa akai ba tare da ya ya cutu ba ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta kamar zanin goyo da ake sanya yaro a ciki yayi bacci ba tare da ya ji takuruwa ba so haka ƙasa ubangiji subhanahu wataala ya sanya kamar yadda fadar Allah subhanahu wataala ta nuna wallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ubangiji ya sanya muku kasa zalulan wato kamar doki horarri horarren doki horarren doki shine wanda mutum zai hau yayi ta sukuwa yayi ta tafiya akai ba tare da ya je hoshi kasa ba to wasu malamai suka ce wannan ishara ce cewa kasar tana motsawa amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya sanya ta ba tare da tana tangal-tangal yadda za ta jefar da mutanen da suke kanta ba to haka ubangiji ya sanya ta mahdan ya shimfida ta allazi ja'ala al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun ce shine wanda ya sanya muku kasa shimfide ya kuma sanya muku hanyoyi a cikin ta ko ko gane wato ko kwa samu shiriya ce wasalaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi hanyoyi daban-daban a cikin kasar cikin hanyoyi akwai hanyoyin da suke min asalil khilqa tun asali Allah ya halicci gurin a matsayin hanya kamar gurin da yake jigawa ko gurin da yake redayi daman hanya ce ko kuma hanyar da ku za ku yi saboda yawan bi da kuke ta gurin ko kuma a ku ku samu abinda za ku iya fasa gurin ya zama hanya duk dai hanya ce wadda za ta kai ku daga ƙasa zuwa kasa daga yanki zuwa yanki daga gari zuwa gari ku iya zuwa duk inda kuke da zama ɗan adam zai iya zagaye ko ina a duniya saboda hanyoyin da suke cikin duniya ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan ne domin zaman zaman ɗan adam a bayan ƙasa yayi sauki shi yasa dan adam ya ce akwai wani gu da zai rayu ba nan duniyar ba ƙarya yake anan zai rayu anan zai mutu anan za a binne shi ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kamar da zai zo anan aya ta gaba saboda ka dan adam bashi da wani gurin rayuwa in ba wannan kasar ba ita kuma wannan kasar ubangiji da yake yayi ta domin rayuwar dan adam sai ya sanya dukkan bukatu dan adam a cikin ta Allah ya halicci samai da kasa ya halicci kasa da abin da yake cikin kasa na itatuwa da ƙoramu da komai da kake gani a bayan ƙasa ubangiji sai da ya fara halitta saka bai halitta dan adam haka ya fara tanadan masa wurin zama tun kafin halittarsa shi yasa a a ubangiji subhanahu wataala tun kafin yayi halitta halicci dan adam ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa tun kafin ya halicce shi yace zai sanya wani khalifa mai wanda zai maye gurbi a bayan ƙasa saboda tun farkon halittar annabi adam alaihissalam Allah ya yi ta ne domin ya kasance a ƙasa sai dai kuma ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwar wasu abubuwa kafin ya sauko ƙasa don su zama darasi gare shi da shi da zurriyarsa ne yadda za su yi ta'amuli da shaidan bayan sun zo ƙasa da shaidan da tawagarsa duka to anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci shi ne wanda ya sanya abin nan muku ya sanya muku hanyoyi a ƙasa bayan ya fito muku da tsirrai daban-daban daga cikinta ubangiji ya faɗi wannan sannan ya faɗi kuma albarkar fito da tsirrai daga cikin ƙasa wanda ta hanyar saukar ruwa daga sama batan saukar ruwa daga sama kamar jawo hankali ne zuwa ga mutum ya dubi halittar saman ita kanta duk da ba a faɗi ba a faɗi ba a yi maganar sama ba ba a faɗi halittar sama ba amma fadar saukar ruwa daga sama jan hankali ne zuwa ga mutum ya yi la'akari da halittar saman ita kanta ya fahimci cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan shi yasa a cikin ayar allah bai ce wasa babnal ma'a alal ardi ba bai ce mun zuba ruwa ƙasa ba <clears throat> sai ya ambaci sama Me ce fa an zala minas sama ima ako wa an zalla minas sama eh? ah, ayar ya take arda mahadan wa anzala wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama daga sama ya saukar da ruwa bai ce ya saukar wa ƙasa ruwa ba don ya jawo hankalinka zuwa ga halittar sama akwai inda zai ce kawai ya zubo da ruwa a ƙasa annan sababna alma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa sannan Allah subhanahu wataala ce fa akhrajna sai muka fitar a nan da farko za ku ga damirin yana tafiya ne a sigar al-ghaib na ce allazi ja'ala lakum al-arda mahdan shine wanda ya sanya muku kasa a shimfide sai ce wa anzala minas sama'i ma'an ko sai eh wa wasalaka lakum fiha subula ya sa muku hanyoyi a cikin kasa wa anzala minas sama'i ma. ya saukar da ruwa daga sama sai aka ce kuma fa akhrajna sai muka fitar sai yanzu da lamirin sai ya dawo lamirin Allah subhanahu wata'ala da yake magana ta girmama kansa ce sai muka fitar domin me domin hujja ta riga ta tsayu ga mushrikai cewa wanda ya wannan aikin shine abin girmamawa haka sai da mirin girmamawa ya zo fa akhrajna sai muka fitar muka fitar da me muka fitar da abin min fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muka fitar da dangogin tsirrai iri-iri daga wannan ruwan ubangiji su subhanahu wataala ya kawo wannan siga don ya nuna maka cewa kasar da Allah ya saukarwa da ruwa tana miƙa wuya ga ubangiji su subhanahu wataala saboda duk abin da ubangiji wata wataala ya so da ita shi yake faruwa ba abin da ita take so ba shi yake sarrafa ta shi yasa sai aka zo da siga ta Allah su wata wataala da yake magana tare da girmama kansa sannan ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar azwaj kalmar azwaj asali kalmar azauj tana nufin abu biyu dangi guda biyu na jinsi daya aka zo ana amfani da ita a tsakanin miji da mata falakar zaujai ne zakara wal unsa sannan kuma daga baya aka zo ana amfani da kalmar zauci da take nufin nau'i take nufin dangi kamar anan azwajan min nabatin shatta ya saukar ya fitar da dangogin tsirrai iri-iri daga wannan ruwan waɗanda suke masu kamanni daban-daban sannan waɗanda za su fito a ƙasa guda amma kuma da ɗanɗano iri daban-daban wanda za a shayar da su da ruwa guda kuma su zama suna da ɗanɗano daban-daban Allah ya ce kulu wara'u an amakun ku ci ku kuma yi kiwon dabbobinku wato ku ci daga wannan abin da aka aka fitar muku na yaya na tsirrai da 'ya'yan itatuwa a ƙasa ku ci wannan umarni ne na ibaha wato an halatta muku ku ci ba wai an wajabta suwa dole sai ka ci kayan marmari ba ko dole sai ka ci abin da aka amma an halatta maka in kana so je ka ci wato kulu minha ku ci daga ciki warau an'amakum minha shine takadirin maganar ku kuma kiwaci ku yi kiwon dabbobinku daga wannan wannan duk yana nuna maka kawo wannan a cikin irin wannan siga yana nuna maka al'asul fi jami'in nawabit al'ibaha duk wani abin da zai tsiro a ƙasa asali shine an halatta maka amfani da shi duk wani abin da ya tsiro a ƙasa an halatta maka amfani da shi sai dai wanda zai cutar da kai sai dai wanda yake dauke da dafi ko wata guba wanda idan ka ci zaka cutu in dai har ba cutuwa zaka yi ba a ƙasa ya fito to an halatta maka shi wannan ayar tana nuna haka kulu warawa an'amakum sannan Allah ce inna fi dhalika laayatin liulil nuha lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankula waɗanda suke da hankula waɗanda za su yi tunani akan falalar ubangiji subhanahu wataala da ihsaninsa da sa da yalwar kyautarsa waɗanda za su san cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta shine wanda yake mamallakin komai wanda ya cancanci a bautawa babu wanda ya kamata a bautawa ba shi ba babu wanda ya cancanci dukkan yabo da godiya sai shi shi ne mai iko a kan dukkan komai Allah subhanahu wataala ya keɓance masu hankula a nan da ya nuna maka cewa mai hankali shi ne zai amfana daga wannan wa'azi da Allah subhanahu wataala yake yi babu wanda zai amfana da wannan sai mutumin da yake da hankali kuma wanda yana nuna maka bambancin dan adam da dabba da Allah ya bashi guzurin hankali dabba bai bata wannan hankalin da ya ba dan adam ba shi yasa dan adam za a kama shi idan ya bujure wa Allah subhanahu wataala bayan ayoyinsa sun je gare shi shi yasa a lahira yan wuta daga cikin abin da za su yi da na sani ba su aiwatar da shi ba ba su aiki da shi ba a rayuwarsu shine hankalinsu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir da a ce mun tsaya mun saurari ayoyin da ake karanta mana ko kuma mun hankalta mun yi aiki da hankalinmu to da ba mu zamo cikin 'yan wuta ba to amma saboda shaidan ya riga ya riba da yawa daga cikin mutane sai ya kasance waɗanda za su yi aiki da hankalin nasu 'yan kaɗan ne sauran za su zama kal an'ami bal hum azal za su zama kamar dabbobi sun mafi dabbobi wato bacewa Allah ce wa kayin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi da dama a sama da ƙasa da za su rika wucewa suna ganin su alamomi ne da suke nuna musu gaskiyar abinda annabawa suke suka zo da shi amma kuma suna kau da kai ba sa daukan wannan Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha Allah ce minha daga ita wannan ƙasa khalaqnakum muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta ne zamu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra hakanan daga cikin ta ne zamu fito da ku a wani lokaci na daban wannan ishara ce nuni ne ubangiji subhanahu wataala yake yi zuwa ga cewa za a iya tashin dan adam bayan mutuwarsa Allah zai iya kuma tashin dan adam bayan ya mutu saboda mai saboda da kasar ya halicce shi tunda da ƙasa ya halicce shi kuma ya mai da shi ƙasar mai zai hana kuma ya kuma dawo da shi wanda ya yi na farko sai ya kasa yin na biyu babu shakka zai iya <coughs> saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta kamar ana ya kwatanta asalin halittar dan adam da dawo da shi bayan mutuwa da fito da shi daga kabari da ainihin halittar tsirrai daga ƙasa da kuma fito da su daga ƙasa Eh, abin nan fitowar su ƙasa halittar tsirrai daga ƙasa kamar halittar ɗan adam ne ko halittar ɗan adam kamar halittar tsiro ne daga ƙasa haka nan fitowar dan adam da ransa daga kabari kamar fitowar tsirrai ne daga daga ƙasa shi yasa a wani guri Allah subhanahu wataala ce wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah subhanahu wataala shi ya tsiro da ku daga ƙasa ma'ana ya halicce ku daga ƙasa kamar yadda yake fito da tsoro sannan kuma zai mayar da ku cikinta ya sake fito da ku lokacin fitowar ku idan yayi wannan aya tana nuna mana da cewa fi hannu idukum cikinta za mu mayar da ku wannan yana tabbatar mana da cewa binne mamaci ko waɗanda suka mutu shine ita ce hanya ta shari'a idan mutum ya rasu a binne shi sawawun a yi masa tabarin da yake shakku irin wanda muke yi ko kuma lahad irin wanda ake a kasashen da suke da kasa mai tsandauri sosai to wannan ita ce hanya ta shari'a da za a mayar da mutum bayan ya mutu sabanin yadda wasu al'ummu waɗanda ba su da addini ko kuma addinin su gurɓatacce ne suke yi na ƙona gawa ko ainihin lumar da ita a cikin ruwa ko kuma sa ta a cikin akwatu ta sa sa gawa akwati sannan a sa ta a cikin kabari wannan shi ma ya sabawa ya sabawa abinda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa a cikin ƙasa ake so abinda mutum ba a cikin akwati ba saboda kai shi kansa wannan idan ana yi ba daidai bane za a iya samun wasu saboda lalacewar zamani da kwaikwayon wasu abubuwa da ake gani na turawa mutum ne musulmi ya mutu amma abin da ya sha cikin akwati za a iya samun wannan to in aka yi haka an saba tun farkon halitta dan adam Allah ya nuna wa dan adam cewa in ɗayansu ya mutu to a mai da shi cikin ƙasa domin nan ne asalinsa lokacin da ɗan adam na farko ya kashe ɗan uwansa ɗan annabi adam ya kashe ɗan uwansa ya wayi gari ya rasa yadda zai ragawar fa guraben" Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin sai ya kasance Allah ya aiko masa da wani hankaka ya rika rami a ƙasa ya hankaka ne guda biyu sai ɗaya kashe ɗaya yana tsaye yana kallon su sai ga ya kashe shi sai ga ya yi rami sai ga ya sa shi ciki ya binne ah, sai yake ganin ah, to don mai shi ma ba zai bayar yadda wannan hankaka ya ya koye gawar ɗanuwansa uwansa to kaga ashe wani ilimin da dan adam ya samu na farko ya same shi ne daga tsuntsaye daga dabba sauraka daga lokacin ya ga yadda zai binne dan uwansa ya suturta shi a nan zan ishara zuwa <clears throat> tun da na faɗi wannan aya Allah ya kirawo gawa da sau'a sau'a shine ma yasu'ul insan eh, nazaru ilai ko ma insan nazaru ilai abinda yake jikinka baka so a gani shi ake cewa sau'a shi yasa al'aura mutum ake kiranta sau'a saboda me saboda ba zai so a gani ba to sai Allah ya kirawo gawa da sau'a shi yasa ake cewa ayi wa gawa sutura amma abin takeici a yanzu saboda shigar social media dina hannun matasa da wasu marasa hankali sai zama na kaga mutum ya dau gawar mahaifinsa mahaifinsa gashi nan ba sutura ya dau gawarsa a asibiti ko ya ɗauka wasu a gida babana ne ya mutu da Allah jama'a taya ni da addu'a to yanzu fi sabilillahi sai a kiyarda mahaifinka ya mutu in ka ba da labari ba hotonsa sai a ce ƙarya kake yi bai mutu ba me ye da sai ka sa hotonsa ma sai ka ga ya ɗauko mutane da za su yi accident sun yi haɗari a zube a titi wasu ma mata ne cikin wani yanayi mara kyan gani amma wani yana kokarin ya dau hoton ya saka a cikin abin nan a cikin Facebook ko ya yada social media yanzu yanzu da aka hadari su inna lillahi wa inna ilaihi shi kamar wai yana wai yana kamar wani abin kirki anan kana shiga haƙƙin dan uwanka mamaci ka duba yadda Allah ya kirawo gawa sau'a ma'ana abin ne da ake son a sitirce shi amma mutum ya dauko na dan uwansa ya dauko na yayansa ya dauko na babansa wannan abu ne da ya kamata a ce an tsawatar a kansa kuma ba musulunci ba ne wanda yake yi kuma yana shiga haƙƙin mamaci da Allah sai ya tambaye shi a kai. Allah ce min minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halice ku ciki zamu mai da ku kuma daga ita zamu fito da ku saboda haka ba ka da dan adam ba inda zaka rayu sai a bayan ƙasa duk inda kai duk wani lalibe da dan adam yake anan lazuman banza ne karshe dai nan zai dawo ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra karatun ya zo karshe muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya ya ba mu dama muka ga wannan wata har kuma muka samu zama a wannan majalisi mai albarka kamar duk shekaru da suka gabata domin gabatar da wannan karatu muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cikin karbabbunsa ubangiji ya yafe mana abinda duk muka yi na kurakurai abinda duk muka yi ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya sanya abinda muka yi dinnan da zaman mana sanadin shigar mu aljanna ubangiji yadda ya hada mu a wannan guri ya hada fuskokin mu gaba daya aljanna muna godiya kwarai da gaske da dukkan wasu waɗanda suka taimaka wajen wannan karatu ya yiwu tun daga kungiyar izalatu bid'a wa iqamatu sunna ta nan jihar Bauchi da shugabanninta da kuma yan kwamitin tafsiri waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa wannan tafsiri kamar yadda aka saba yi duk shekara bana ma an yi da waɗanda suka taimaka da dukiyoyinsu da waɗanda suka taimaka da dukkan abin da suke iya taimakawa da shi akwai waɗanda mun san su akwai waɗanda ba mu san su ba akwai waɗanda sun saba yi duk shekara akwai waɗanda wannan shekara suka yi akwai waɗanda shekara biyu da ta wuce suka fara muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya tattara ladan gaba ɗaya ya sa musu a su ubangiji ya albarkaci rayuwarsu gaba ɗaya ubangiji ya albarkaci su duk waɗanda suka yi addu'a suka taya mu da kalma mai kyau ubangiji subhanahu wataala ya saka musu akwai waɗanda suka taimaka su yan agaji da sauran ma jami'an tsaro waɗanda mun san su da waɗanda ba mu san su ba Allah subhanahu wataala ya saka musu ubangiji ya sa musu a cikin mizanin su akwai tashoshi na abin nan na rediyo da na talabijin waɗanda suka ɗauki wannan karatu namu da muke yi a nan suka sanya wanda miliyoyin al'umma suka karu da shi to su ma muna musu addu'a kuma za mu ambaci wasu daga ciki waɗanda muka sani dan akwai waɗanda har yanzu ba mu san su ba daga ciki akwai mai gayya mai kowa sunna tv eh, sannan akwai africa tv 3 akwai wisal hausa tv akwai rahama fm kano wanda sautul haq kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyi akwai pyramid fm ita ma a kano wanda su ma sautul haq ne suka ɗauki nauyi akwai dala fm a kano wanda su kuma alhawariyun su suka ɗauki nauyi sannan akwai aminci fm kano wanda arewa consultative media suka ɗauki nauyin sawa akwai albarka fm a nan bauchi akwai globe fm a nan bauchi akwai falantinom ne ko falantinom fm a kafi jihar nasarawa akwai peace fm a maiduguri jihar borno wanda galaxy transportation and uh, construction company suka ɗauki nauyi akwai amma fm a maradi ƙasar nijar akwai bisham fm uh, a nan abuja wanda honorable abdullahi suraja jibril wanda sa ne na defense minister ya ɗauki nauyi akwai fm ta damaturu akwai fm ta gamawa waɗannan waɗanda muka san da su ne na tabbata akwai da yawa waɗanda suna sawa kuma sun isar da wannan sako zuwa ga al'umma miliyoyi na ƙasa akwai kuma 'yan social media waɗanda su ma ga sunan kullum cikin aikin suke muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sanya a mizanin su muna addu'a kwarai da gaske ga mai girma abinda mai martaba sarki wanda ya zo mana wannan ziyara a wannan guri kuma kamar yadda muka saba faɗa duk shekara yana tare da mu kuma yana kara ƙarfafa mana gwiwa cikin wani aiki da muke yi tare da shi da 'yan majalisunsa eh, sannan kuma ga shi a yau mun samu bakuncin mai girma a mataimakin gwamnan jihar bauchi allah ya kawo mana shi sunansa mm-hmm. alhaji abu eh, mun samu bakuncin mai girma mataimakin gwamna na nan jihar bauchi alhaji abdu sule katagum wanda gashi yana tare da mu muna farin ciki kwarai da sa wannan guri kuma muna godiya da wannan karfafa gwiwa da gwamnatin jihar bauchi take ba mu duk shekara muna samun ah, ah, goyon baya akan wannan aiki da muke yi da fatan Allah subhanahu wataala zai agaza musu akwai yan uwanmu waɗanda suke wasu jihohi waɗanda su ma suna tare da mu cikin wannan aikin alkhairi su ma kuma a waɗancan jihohin suna tsaye wajen su ga cewa wannan aiki ya isa ko ina da ina muna musu fatan alkhairi muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya musu a mizani ubangiji subhanahu wataala ya tara mu gaba ɗaya cikin ladan da nan ne ni zan rufe da magana ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma mika abin magana zuwa ga wala abdurrahman <laughs> alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan rana kamar yau aka fara wannan aiki ga shi kuma an zo kammala shi wanda darasi ne babba a cikin rayuwar mu muna fata Allah ya samu cika da imani da farko muna gabatar da godiyarmu mashi malam kamar yadda ya gabatar da godiya ma bangarori da dama akan wannan gagarumin aiki da yayi wanda kusan wata guda muna tare da shi Allah ya saka mishi da alheri ya sanya a cikin mizanin kyawawan ayyukansa muna marabtan mai girma mataimakin gwamnan jihar Bauchi arkitekta Abdulsule Katagun dan galadiman wazirin Katagun da halartan wannan wuri Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri akwai manya-manyan malamai da muke tare da su da baki har akwai wato surkin malam ya halarto wannan wurin muna tare da shi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri ah, taron ya zama nurun ala nur kenan <laughs> to saboda haka akwai 'yan waɗansu jawabai a takaice wanda za mu kira ɓangarori na shugabanni wanda za su zo su ɗan gabatar mana da jawabai a takaice sai mu yi addu'a mu tashi da farko za mu kira shi a shugaban kwamitin tafsiri wato dr ibrahim umar adam disina wanda shine zai ɗan ba mu ɗan takaitaccen jawabi game da abin da ya shafi wannan tafsiri a malin tafaddal mashkuna. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jawabi na godiya zai fito daga bakin malamanmu da shugabanninmu amma wannan tafsiri da muka dauki tsawon shekara bakwai da fara shi kenan ina so ne amfani da damar bana da taken jawabin ya zamto musamman malaminmu musamman malaminmu saboda duk wanda yake karatu na addini ya san rubuce-rubuce ake yi na musamman don bayani kan tarihin malamai don da na gaba na baya su ga zurfin ruwa malam abu abdurrahman a muhammad sani umar musa rijiyar lemu sunansa mahaifan malam 'yan asalin ƙauyen gatafa ne da ke jihar jigawa ko mutanen kano kusan yanzu matsayinmu da su ɗaya ne su ma malam zuwa yi kamar yadda kuma malam ya zo mana ne kuma surikinmu ne malam an haife shi a garin maka yau kimanin shekara arba'in da takwas kenan a ranar ɗaya ga watan julai alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in cif ya yi karatunsa na matakin sakandare firamare da sakandare a garin kano sannan malam ya yi karatu mataki na digirin farko da na biyu da na uku duka a ƙasar saudi arabia a jami'ar musulunci ta madina dukan matakayyan karatu malam ya sami shaida ta abunan mataki na ƙololuwa first class malam lokacin da yake karatu a madina ya taɓa samun kyautar sarkin madina kan bincike-bincike a kan sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malam ya rubuta littattafai daban-daban tun yana ɗalibi a madina wasu bolum ɗaya bayan ɗaya har guda biyar wasu guda biyu wasu guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wanda adadin littafan da malam ya rubuta da ina cewa sun kai ashirin yanzu sun haura ashirin kuma cikin akwai wasu kuma waɗanda suke kan hanya kamar yadda ina a ran eh, duniyar ɗaliban ilimi muna roƙon malam cewa akwai fa littafan da mun gaji da jira su fito musamman ma littafinsa da ya yi akan faida akan abin yanzu ake dambarwa a kayi mutanen hakika asalinta tushenta me ya jawo ta manufarsu to da haka malam mun zaku malam wato yana tarayya da 'yan uwansa malamai a ƙungiyoyin musulunci daban-daban a duniya malam su ne suka kafa ƙungiyar nan wacce yanzu take ƙara bunƙasa ƙungiyar malaman afirka shugaban kwamiti ne na membership a wannan ƙungiya malam shine shugaba na cibiyar imam bukhari dan tarjama da bincike-binciken musulunci malam babban lacara ne mai karantarwa ne a jami'ar alkalam ada yanzu kuma a jami'ar bayero da ke garin kano saboda haka bayan allah malaminmu ba malamin bauchi ne kaɗai ba kanawa ma ba naku bane ba malam malamin duniya ne tunda in na bugi kirji na ce amma muna alfahari da malaminmu babu wani ɗan najeriya zuwa yanzu wanda ya yi rubutu da larabci kuma rubutun ya watsa a duniya cibiyoyin bincike na duniya suke rubutawa sa suke watsa bincike-bincikensa kamar malam bayan allah subhanahu wa ta'ala wannan na san malam ba zai zaɓi na faɗa ba amma dai ah, dole in faɗa saboda mu san waye malamin haka muka ge muke gani a littafi magabata suke tarjabar malaman su domin wani daga cikin mu mai ya dauka cewa shekarun malam sun kai 60 insha Allah muna sa tsammanin malam zai kara maimaita adadin shekarunsa fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa ya maimaita su muna amfana muna gwangwada albajiran malam muna da yawa manya-manya wasu daga cikin su yau su ne manya-manyan malaman najeriya ma dr malam abubakar muhammad sani birnin kudu yana daga cikin manya-manyan almajiran malam tun ana madina shugaban jami'ar mataimakin shugaban jami'ar alkalam university dr muslim ibrahim manya-manyan almajiran malam ne muku a garin nan duk wanda kuke jin muryarsa in dai yayi madina to almajirin malam ne ya zauna kana kallo na dr mansur malam ne duk wannan waɗannan cikin ƙanana ƙananan almajiran malam ne ba wai su ne manyan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alheri Allah mai da malam gida lafiya mun gode ah, alhamdulillah mun saurari jawabin shugaban kwamitin tafsir dr ibrahim umar adam disina wanda ya ɗan nishaɗantar mana da wannan wuri tare da mana bayani akan abubuwan da malam wato ya kaddamar ko ya gabatar a fagen da'awa Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri a abin nan ɗinmu na gaba za mu kira shugaban kungiyar jama'atu izalatul bida wa ikamatus sunna na jihar Bauchi Alhaji Muhammad Inuwa dan Asabe wanda shine zai zo ya dan gabatar mana da nasa jawabi shi kuma mu ji ta inda zai aito eh ya amfani da wannan wasu suna ɗauka sai ya amfani da wannan kuma sauran bidiyon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A mai girma mataimakin gwamnan jihar bauchi ya samu insha Allah manya-manyan baki wanda suka halatto daga kano kwamishina na addinai ko kuma kwamishinoni amma dai na san kwamishina na addinin gashi don kusan muna tare da shi to muna fata ina muku gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to wannan ni dan jawabin da zan yi godiya ne kawai zan yi mamala na fata abinda allah maɗaukakin sarki ya sa malam ya zo ya sanar da mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi sannan ko matasa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba ku ikon halartar wannan wuri kuma da ku ake zaune kowane lokaci a nan tun farkon azumi har yanzu to kuma muna godiya a gare ku muna muku fatan alheri abinda Allah maɗaukakin sarki ya sa kuka saurara Allah ba ku ikon amfani da shi to alhamdulillah muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wata'ala da ya ƙaddarci malam a kowane lokaci ko kuma kowane shekara yana zuwa wannan gari yana gabatar mana da wannan tafsiri muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya ya ƙara mishi jagoranci akan wannan ma dukkan ilmomin da eh, malam bayan jisina ya faɗi to muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikinsu kuma ina roƙon Allah maɗaukacin sarki yadda ya kawo shi nan lafiya Allah maɗaukacin sarki ya mai da shi gida lafiya muna godiya ƙwarai da gaske muna fata Allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alheri sauran masu tafsirai namu waɗanda suke a ko'ina a cikin ƙasan nan da kuma jiharmu muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri ayyukan da suka yi allah sa sun yi don allah kuma allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana muna fata allah ya mana jagora dan da aka ta nan don ɗan lokacin kaɗan ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mun saurari a jawabin godiya daga bakin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna alhaji muhammad inuwa dan asabi Allah ya saka da alheri kamar yadda a cikin godiyarsa ya ambaci commissioner na religious affairs ba shi kadai ne wanda suka rako wato ainihin chief of staff ba wadda yake deputy gwamna mai jiran gado insha Allah akwai kwamishinoni kamar haka akwai na commerce akwai na water resources akwai religious affairs akwai cooperative affairs housing estate sannan akwai advisor na youth akwai ssa na shi chief of staff duka waɗannan suna tare da shi kuma deputy gamna mai jiran gado insha Allah za mu kira shi mai girma deputy gamna mai jiran gado kuma chief of staff na jihar bauchi ake cakta wato abdu sila katagun ɗan galadiman wazirin katagun wato don mu saurari jawabi nasa a madadin babban bako أعوذ billahi من الشيطان rajim بسم الله rahim ah, lokacin da aka ce an gayyace ni na zo rufe tafsiri yau ban ɗauka zan yi jawabi ba ina shigowa alagata malar limamin masallacin shi to za ka yi jawabi ba ya manta cewa ne ɗanye-ɗanye ne akan wannan zarafin amma don ƙoƙarta ah, a madadin shi mai girma gwamna wadda kowa ya sani yana can ƙasa mai tsarki na so na miƙa godiya ta wa ƙungiyar ah, izalative bidiya mai ikanta sunna da kwamiti din tafsiri da kwamiti na tafsiri na wannan matsalacin da suka kaddamar da wannan tafsirin lokacin da manya-manya maluma suka zo sun zo mana government house wadda muka karbe su a lokacin sun mana shawarka masu alheri sun mana addu'o'i ah, mummun san cewa wannan maluman suna tare da mu suna tare da gwamnatin muhammad abdullahi abubakar kuma da iya abin da ya kamata a yi na taimakawa addinin musulunci sun samu mai girma gwamna da gwamnati suna yi ah, godiya ta kuma dole mika wa shi babban limamin masallacin nan mai albarka da ya gayyace mu da niyyar tawagata wadda ya kunshi eh, members na executive council dinmu da kwamishinoninmu da wasu special advisors muna mu godiya Allah sa wannan tafsirin da aka yi aka soma aka gama lafiya ya mana amfani Allah kuma ya sa cewa abun da muka koya a nan za mu amfani da shi a rayuwarmu Allah ya saka wa babban malam Allah kai baɗi Allah kuma maimaita mana wannan wata alhamdulillah assalamu alaikum nagode ah, alhamdulillah mun saurari jawabi daga mai girma mataimakin gamna mai jiran gado kuma chief of staff na wato bauchi architecta abdul sule katagum dan galadiman wazirin katagum allah ya saka mishi da alheri wanda kusan abin da zai zama na karshe shine wato a za mu kira babban limamin masallacin juma na gwallaga kuma shugaban jama'atu izalatul bida wa ikamatu sunna na bauchi local gamman wato imam ibrahim idris wanda shine zai rufe mana jawabin tare da addu'a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 ba da assalamu alaikum ya jama'atul musulmi ah, bayan gaisuwa ta musulunci na mai matukar farin ciki kwarai da gaske da allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron rai da lafiya tun daga fara tafsirin na har ya kawo mu yau ba wani lalura da ya faru wanda ya hana yin wannan karatu na haka muna gode ma allah farko malam ya iso nan bai ji daɗi ba ran farko da rana ta biyu malam baya jin daɗi ni da kaina na roƙe shi ya huta amma saboda ganin yadda jama'a suke da sha'awan karatun nan ya shayi bari dai zai lallaba ya fara kuma karatun har aka tashi ba wani abin da ya faru ba shi gari likita ya dube shi kuma alhamdulillah an samu cin nasara tun daga nan ba wani al'amari na wani lalura har Allah ya kawo mu yau haka muna gode ma Allah da wannan baiwa da ya mana na biyu na gabatar da godiyarmu ga baki ɗaya mu mutanen bauchi kamar yadda aka ce yanzu malam ba wai ko na kano ba ne ko ya eh, aika mana yaƙi ka sani ba <laughs> domin mala abdulwahab ya ce suna bakin ciki da mala yana zaune a kano ya faɗa a nan amma dai ya zo to kuma mai martaba sarkin bauchi ya zo nan ya ce malam ba za mu ce maka sai an jima ba sai dai mu ce sai ka dawo saboda haka mu ma muna nan akan bakanmu in Allah ya so ya yarda baɗi malam zai dawo kuma za a ci gaba da karatu Allah shi taimake mu bayan godiya da muka yi wa malam da barin lokutansa da sauran hidimomi da yake da shi a Kano masu yawa da sauran wurare ya yadda ya zo mu zauna da shi har kwana 27 ana abu daya to wannan ba karamin jajircewa bane muna fata Allah ya saka masa da alkhairi kuma zuwan malam nan babban alheri ne yanzu duga irin yara matasa doctors wane ne duga su nan muna tare da su saboda albarkar malam ne da malam baya nan ba za su zo karatun nan ba saboda haka <laughs> muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi bayansa muna da kwamitoci wanda muka kafa ina mika godiya gare su musamman kwamitin gudanar da wannan tafsiri wanda kun ga daga farko shi dr ibrahim dizina shi aka gabatar shine shugaban wannan kwamiti da irin jajirce wanda suka yi muna fata allah ya saka musu da alkhairi na biyu ita gwamnatin jihar bauchi ta taimaka mana kwarai da gaske muna fata allah ya saka mata da alkhairi taimako fanni daban-daban ne ba wai maganin tafsiri kawai ba sun ba mu gudumawa na wajen shan ruwa a nan masallacin da kuma duk masallatai garin nan ana kai gudumawa don a taimaka waɗanda ba su da hali lokacin shan ruwa sannan kuma ta taimaka wa maganar marayu an kawo turaman zannuwa da sauran abubuwa daga department na harkokin marayu sun kawo mana bakin na wanda za mu taimaka a nan kuma an rabar da shi gwargwadon hali ba haka irin waɗannan gudumawa da gwamnati take mana yau da kullum muna godiya kwarai da gaske allah ya saka musu da alkhairi na uku muna da wa'annan kwamitoci na kula da marayu da kula da sabin musulunta waɗansu ku suna nan mala yana karatu na kan shigo da mutane mace ta musulunta namiji musulunta to in sun musulunta nan ba hakan bar su haka kawai bane hakan dan su wa kwamitin da'awa su ci gaba da kulawa da su wajen karantar da su da waɗansu abubuwa na haka muna fata Allah ya saka musu da alkhairi to a kowane shekara mukan kafa kwamiti na musamman akan abin da muka sa a gaba to wannan shekara sai muka sa za mu canza ko za mu sai mota da kyamara muka sa a nan malayi bayani da kansa a yanzu mun samu guduma wanda ya kai miliyan uku da wasu ɗaruruwa daga ciki yara mun sai kyamarar ma har ta zo kuma motar in allah da ita ma za ta zo bayan sallan nan ba da daɗewa ba insha na haka muna fatan za a ci gaba da taimaka ba mu rufe wannan kofa na bidan taimakon sayan mota ba wanda yake da hali ya taimaka fi sabilillah eh wanda kuma ya ba mu wannan babban taimako Allah ya saka masa da alkhairi don mu mun san shi amma da yawa an ce karmu ba sai mun faɗi sunansa ba amma shi ya san kansa mu kuma mun san shi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa arzikinsa Allah ya kiyaye shi don haka waɗannan kwamitoci da suka taimaka mana muna roƙon Allah ya musu jagora kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa mu ci gaba da gudanar da waɗannan darussa kamar yadda malam ya saba da sauran malamanmu da suke don nan tafsiri biyu ake yi malam yana yin wannan da yamma akwai malam muhammad suleiman babangida shi kuma yana yi da safe kamar yadda ko ga ke haɗe a nan to da safe ma akan haɗu gwargwadon hali na san ba zai kai wannan ba amma dai ana haɗuwa gwargwadon hali don karantarwa kuma duk cikin garin nan wallahi haka abubuwan suke muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara shiryar da mu ya kuma saka mana duk gaba ɗayan mu da alkhairi waɗanda duk suka taimaka akan wannan aiki na alkhairi Allah ya mana jagora baƙin mu da suka zo daga Kano muna muku maraba kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda kuka yi wannan zumunta Allah ya dawo da ku baɗi ko <laughs> Allah mai ku gida lafiya Allah ya dawo da ku baɗi Allah shi taimake mu ربنا duniya hasana wa fil وفي hasana wa وقنا azaban النار